Wasika ta Bulus zuwa ga Kolosiyawa Kolosiyawa Sura daya Daga Bulus, wanda ya zama manzo Yesu almasihu bisa ga nufin Allah, tare da Timoti ɗan uwanmu, zuwa ga tsarkaka ‘yan uwanmu masu aminci cikin almasihu, waɗanda suke zama a Kolosi, alherin Allah Ubanmu da salamarsa su kasance tare da ku. Kullum muna gode wa Allah. Uban Ubangijinmu Yesu almasihu, a duk lokacin da muke addu'a domin ku, gama mun ji yadda kuka gaskanta cikin almasihu Yesu, da kuma yadda kuke kaunar dukan tarkaka. Dalilin da kuke yin haka kuwa shine kuna sa zuciya a kan abin da aka yi muku ajiyarsa a sama, labarin sa zuciyar nan kun ji shi cikin kalmar gaskiya, wato labari mai dadi. Labari mai dadin nan yana ta haifar da rayuwa mai kyau, yana kuma kara yaduwa cikin dukan duniya, kamar yadda ya yi a cikinku tun lokacin da kuka fara jin labarin alherin Allah, kuka kuma gane yadda yake. Wannan labarin alherin Allah kuwa, a bafaras, abokinmu cikin hidima, wanda muke kauna, ya fara kawo muku, shi mai aminci ne cikin hidimar almasihu. yana kuma yin hidima a cikinku a madadinmu ne, shi ne kuma ya ba mu labarin irin kaunar da kuke yi cikin ruhu, shi ya sa tun lokacin da muka ji labarin ba mu fasa yin addu'a domin ku ba, muna roƙon Allah ya cika ku da sanin nufinsa tare da cikakkiyar hikima ta ruhu da fahimta, ta haka ne za ku yi tafiyar da ta cancanta da masu bin Ubangiji, kuna faranta masa rai. kuna haifar da rayuwa mai kyau cikin kowane irin aiki, kuna kuma dinga karuwa cikin sanin Allah. Bari Allah ya karfafa ku da dukan karfin da ya fito daga karfinsa mai daukaka, domin ku jimre a kan kowane abin da ya faru, kuna hakuri cikin farin ciki, kuna dinga godewa uba a kowane lokaci, gama shi ne ya sa muka isa samun rabo cikin gadon nan da ya shirya wa tsarkakansa. waɗanda suke a cikin mulkin haske. Gama shi ya kubutar da mu daga mulkin duhu, ya kai mu mulki ɗansa wanda yake kauna, wadda ta wurinsa ne muka sami fansa, wato gafarar zunubanmu. Almasihu shi ne kamanin Allah, wanda ba a iya gani shi ne ɗan fari gaban dukan halitta. Gama ta wurinsa ne aka yi kome da kome, abubuwan da suke a sammai da kuma a nan duniya, da abubuwan da ake gani da waɗanda ba a iya gani, ko kujerun mulki, ko mulkoki, ko masu sarauta, ko ikoki, dukan abubuwan da aka halitta, an halice su ne ta wurinsa da kuma dominsa. Almasihu shi ne a gaba da dukan kome, ta wurinsa ne kuma dukan halitta ta kasance a harhade, shi ne kai na jiki, wato jama'ar masu bi. shi ne farko, shi ne kuma na farko a cikin masu tashi daga matattu, domin cikin kome da kome ya zama shi ne na fari. Gama ya faranta wa Allah rai ya kasance a cikinsa da cikakkiyar allantakarsa, ta wurin almasihu kuma ya mai da dukan halittarsa wurinsa, wato, ta wurin zub da jinin ɗan akan giciye, ya kafa zumunci tsakaninsa da dukan abubuwa. waɗanda suke a sama da kuma waɗanda suke a ƙasa. A da dai kun yi nesa da Allah, har kun zama masu gaba da shi a zuciyarku, masu aikata mugayen abubuwa. Amma yanzu, Allah ya shirya tsakaninku da shi kansa a cikin jikin almasihu na nama da jini ta wurin mutuwarsa. Yanzu kuma, almasihu ya mika ku masu tsarki, marasa laifi, marasa zargi, kuma a gaban Allah. sai dai ku ci gaba cikin ban gaskiyarku, kuna tsayawa daram a kan tushen nan, kada kuma a jijjiga ku, ku bar sa zuciyar nan da kuka samu a lokacin da kuka ji labarin nan mai dadi, wannan labari da aka yi shelarsa ga kowace halitta a karkashin sama ne, ni Bulus na zama mai hidimarsa. Yanzu ina farin ciki saboda wahalar da nake sha domin domin ta wurin wahalar nan. zan cika abin da ya ragu da azabar da almasihu ya sha saboda jikinsa wato jama'ar masu binsa na zama mai hidimar labari mai dadin nan bisa ga rikon amana daga wurin Allah saboda ku domin in bayana muku cikakkiyar kalmar Allah wannan labari da nake sanar muku asiri ne wanda yake a boye tun zamanai da tsara masu yawa amma yanzu an bayana shi ga tsarkakansa. kansa Allah ya yi nufi ya sanarwa tsarkakansa cewa, wadanda ma ba Yahudawa ba, wadatar daukakar asirin nan nasu ne, wannan asiri kuwa shine almasihu, wanda yake raye a cikinku, wanda kuma shine sa ranku ga rabo a cikin daukakarsa. Shi ya sa muke sanarwa kowa game da Yesu almasihu, muna jan kunnen kowane mutum, muna kuma koyar da waɗannan abubuwa. da dukan hikimarmu domin mu mika kowa cikakke cikin almasihu. Saboda wannan ne, ina fama ina kuma kokari da iyakar karfin nan da almasihu yake bani, wanda yake aiki a cikina.